يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن علوم القرآن يا كونش دوكا وأنم باندا علوم القرآن يا كونش دوكا وأنم أبوها أما باندا أ آه، أسباب النزول با ناسخ والمنسوخ شا المكي والمدني دا قواعد خطي sha sha ɗaya da ashirin da biyar tambaya ta biyar an ansa ta wata canji wata ah, ta bakwai an ansa tambaya ta shidda waɗannan suna a alkitab ta annur ده الذكر الله اكبر tambaya ta tambaya ta goma tambaya ta ɗaya sahabban da aka lissafa suna cikin masu rubuta wahayi za a jero yanzu amma banda a zaid bin thabit ba ali bin abi talib ta luqman bin bashir da Allahu a ƙaramar mai towa ko nan garuruwan banda a habasha ba كوفة تا بصرة دا مكة نعم الحمد لله علم القرآن أبو إن شاء الله زامدي يزوج ilmu rasul in insha Allah wanda za a fara da bangaren da ke farawa kenan a yanzu insha Allah gashi sai ku zaɓi tambaya tambaya ta ɗaya tambaya ta ɗaya haruffan abajadiyya na larabci sun samu ne daga haruffa a hija'iyya ba bagadadiyya ta armiya da faransiya maimaita maki tambaye tambaya ta farko harfan abajadiyya na larabci sun samu ne daga haruffan a hija'iyya ba bagdadiyya ta armiya da faransiya armiya Tambaya ta goma. Mutum nawa ne aka yi wa jarabawa kafin a zabo guda daga cikinsu don yi wa ƙur'ani wasani. A mutum goma. Ba mutum ashirin. Sha mutum talatin da mutum talatin tambaya ta biyu tambaya ta biyu samiya ta samu samiya lokacin samiya ta samo asali daga sunan ismail bin ibrahim a kenan sai ba samu bin nuh sai ca yusuf bin yaqub sai da musa bin imran samu bin nuh Allahu akbar Allahu akbar takwas tambaya ta takwas Nasiru bin asim ya rasu shekara ta dashi dashi bayan hijira a a ba ba da 170 dalila saba'in da biyar da saba'in Just end it. Just end it. Just end it. kuma ka tambaya ta hudu tambaya ta tambaya ta hudu ci gaba na farko a rubutun alkur'ani shi ne a wasulla ba sai kaga ta kirkirar hamza da madda a ƙara maimaita tambaya ta hudu ci gaba na farko a rubutun alkur'ani shine a wasulla ba digagga ta kirkirar hamza da madda digagga kuskure

ta tambaya ta bakwai duka waɗannan ayyukan duka waɗannan ayyukan khalil bin ahmad al-farahidi ne banda duka waɗannan abubuwan da za a jiro ayyukan khalil bin ahmad al-farahidi ne banda a kirkirar harafin hamza ba wasu la yadda muke amfana da su a yanzu sha da alamar madda wani ta tambaya ta bakwai duka waɗannan ayyukan khalil bin ahmad al-farahidi ne amma banda a kirkira harafin hamza ba wasu layen da muke amfani da su a yanzu ta gagga don bambanta harufa masu kama da juna da alamar madda Kirkira araton Hamza. kuskure.